فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين me waɗannan makareta manzanni suke jira banda irin abubuwan da Allah ya saukar da su a kan al'ummomi masu kareta manzanni da suka gabata, ka ce masu ya kai wannan manzo, ku jira azabar Allah, lalle nima ina nan tare da ku cikin masu jiran alkawarin na.